أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <clears throat> والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mana haduwa a wannan masallacin galadanci a birnin kudu jihar jigawa a wannan marece na juma'a tara ga watan ramadan shekara ta 1444 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne 31 ga watan uku a shekara ta 2023 lissafin miladiyya a zaman da muka jiya wata zamanmu na takwas a cikin abin da muke bayani dangane da faɗin allah maɗaukaki يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من لا عند مكي تتونا muhimmanci da maslaha da take tattare da ɗa'a da shugabanni wadda dukkaninta tana cikin ɗa'a ga Allah tunda Allah ne subhanahu wa ta'ala <clears throat> ya umarni a da'a ga waɗannan shugabanni mun ce za mu yi bayani akan irin nau'o'i ko kashe-kashen umarnin da zai iya fitowa daga su masu shugabanci shi shugaban mutane shugaban al'umma shugaban musulmi alawajin khusus abinda yake umarni da shi in ma an ya kuna mansusan alaihi ma'amuran bihi billahi ta'ala au bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fata'atuhu fi hada wajib shi umarnin da shugaba zai yi kashi uku ne kashin farko umarni da abin da Allah ma ya yi umarni da shi umarni da abin da Allah hakanin ko manzan Allah sallama an samu umarni daga Allah ko manzan Allah sallama a kan wannan abu to wannan babu tantama wajibi ne musulmi ya da'a ga shugaba a kan wannan misali shugaba ya ce jama'a a fito sallah ya yi umarni a yi azumin watan ramadana a ba da zakka kuma wannan duk abubuwa ne da suke dama allah ya umarni da su kuma manzan allah salama ya umarni da su to wannan wajibi ne domin a nan ta bangare biyu wajibi ne saboda dama allah ya umarni da shi manzan allah ya umarni da shi na biyu wajibi ne saboda dama da'ar shi shugaban da'ar Allah ba kuma saboda shi shugaban an ba shi matsayin Allah ba a saboda Allah ne ya yi umarni a yi masa da wannan mun yi magana a kansa nau'i na biyu na umarnin da mai shugabanci zai iya bayarwa ya ba da umarni a aikata wani abu da Allah ya hana ya haramta ko ya ba da umarni a aikata wani abu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hana ya haramta to a wannan wurin babu da'a ba za a yi da'a ga shugaba in ya ba da umarni a aikata wani abun da yake sabo ne na Allah ba yi kira ya sa doka ya jama'a ku buɗe wuraren shan giya ku sha giya ku daina zuwa masallaci idan ba wani abu ne ya faru da maslahar zaman lafiyar al'umma tana tattare da shi ba kamar misali tashin hankali ya auku sai a sa kafiyu ko kowa zauna a gida shi wannan maslahar zaman lafiya ta sa tunda yana da kuma madadi da za a iya yi yau babu wanda zai shiga gidanka ya hana ka sallah haka ba za ka ce umarnin hana sallah ba sai dai a ce umarnin fitowa zuwa masallaci wanda yake akwai shi aslan a shari'ance amma wata maslaha ta zaman lafiya sakamakon tashin hankali da ya faru sai sa aka dakatar kuma ba cewa ce ga sallar kwata-kwata ba amma wani abu ne na wani lokaci an fahimci wannan aiko yau wannan banda irin wannan amma duk wani abu da dama ta nassi ya zo haramun ne aikata shi sai shugaba ya ce aikata to annan ba za a yi masa da'a ba domin ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna inna mata'atu fil ma'ruf eh, da'a ana yin ta ne fi al ma'ruf al ma'ruf shine ma laysa bi munkar ana yin da'a ne ga shugaba cikin abin da yake ba saban Allah bane kuma dama ya ce la ta'ata li makhluqin ko fi ma'siyatil khaliqi ah, ko kuma in ce yana cikin abin da yake dama mashhuri ne a gun malamai cewa da'ar Allah mutlaka ce duk wanda ba Allah ba da'ar sa tana da kaidi sai idan ya zama a cikin da'ar Allah ne kada ya zama a yi da'a ga wani wanda ba Allah ba a cikin sabon Allah wannan kuma shi ma abu ne ta inda jami'in musulmi abu na uku shugaba ya yi umarni da wani abu wanda yake babu umarni babu hani a kansa babu umarni babu hani a kansa ma'ana lam yasbik an karrara a shar'u shay'an fil mas'alati ko in ce babu nassi a mas'alar eh, abinda babu nassi a mas'alar mas'ala ce ta ijtihadi malamai za su iya istihadi a ciki ko shi zai sa ya yi tambaya ko ya fatawa ba shi amsa akan wani abu kuma ya ɗauki wani mataki ya sa doka ya yi umarni a aikata wani abu to in ba nassi ne na umarni ko na hani a kai ba to wajibi ne shi ma'ai masa ɗa'a a kai domin ɗa'a gare shi ba saɓon Allah ba ne wani shi ne farkon abin kallo a wannan wurin da a gare shi menene ba saban Allah bane domin Allah bai umarnin da ya ci karo da wannan ba bai kuma yi hani da wannan abun da yake shi shugaba aikata ba za su shi ma'anar menene wajibi ne a yi masa a cikin wannan abubuwan akwai matsaloli da malamai a babin usulul fiqh da maqasid na shari'a suke kira masalih mursala masalih mursala ma'anarsu maslaha sakakkiya haka ake fassarawa dai da hausa ma'ana nassi bai zo magana a kanta ba matsaloli ne da zamani ne ya zo da su shugaba kuma ya kalli abin da zai zama alheri ga al'umma ya ce a yi su ake ce ne masalih mursala waɗanda ta ta'allaƙo bihusni sairi Addaula daula waɗanda da alaƙa da kyakkyawar tafiyar gwamnati zai jawo a samu ta ɓangaren ko zaman lafiya musamman wajen haƙaƙa da tabbatar da maslahohin nan guda biyar wanda sune ne maslaha da musulunci ya zo da wajibcin a kiyaye su na san duk su waɗanne ne manyan masalahohin nan guda biyar kiyaye addini ko kiyaye rayuka ko kiyaye ne hankula kiyaye dukiya kiyaye nafi yawwa akan kara da kiyaye mutunci yawwa dukkaninsu ko guda shida ko kuma guda biyar ɗaya shiga cikin ɗaya wajibi ne musulunci ya zo da umarni umarni kuma nan wanda aka gina shi a kan ka'idojin addini in ka duba ka'idojin addini janar kai musu general kallo su ne ake ce ma kulliya su ne su ne qawaid kulliya general dokoki ne da tsare-tsare za su shiga kowanne babi wajibi ne duk yadda aka yi a ba da kariya ga addini wajibi ne a ba da kariya ga addini yana cikin maslahar farko da kowane shugaba na al'umma kiyaye addini da tsare shi da kuma ba shi kariya da zama shugaban al'umma shi zai ɗauki abin da kansa an taɓa addini shi ne zai magana ya ce wannan abin ba daidai ba ne ba a yadda da shi ba a ba shi kariya kuma a tsare addinin daga zama abin wasa kuma duk wanda ya taba shi ko ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yayi wani abu ko lakanta alqur'ani ya zama shugaban aikinsa ne ya dauki mataki a kansa da kuma himaya ta bangaren abokan gaba da za su zo tawa'un da makami ko fikiriyan wajen ba shi kariya ta bangaren abin da ya shafi aƙidu an samu wani da wata aƙida da ta wa addinin musulunci to kar a ce wannan yancin ɗan adam ne kowa ya abin da ya ga dama haƙƙi ne na shugaba wajibi Allah ya wajabta masa ya sa bincike akan wannan abu kuma ya ɗauki nauyin maganin wannan abu domin abu ne da zai eh, raunana haiba da daraja da kima da matsayi na musulunci a zuciyar musulmi in ya ci gaba idan kowa za a bar shi ya zagi Allah ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abin da ya ga dama haka kawai a kyale shi a ce yankin dan adam to hakika wannan an ci amanar addinin musulunci a musulunci babu wannan irin yanci din wanda zai iya cewa ai a zamanin yanzu zamani ne na bar kowa ya aikata abin da yake so to amma ko masu tsare wannan ka'idar da masu tallata ta suna faɗar in an taɓa su su ba sa cewa yancin ɗan adam ne ko ba haka ba ne to waɗannan abubuwan da addini ba abu ne da za a ce a kyale shi shi zai kare kansa ba ba saboda Allah ba zai kare shi ba dama san Allah ne mai kare shi to amma da yana cikin haƙƙi wajibi akan shugaba ya tsare addini wanda yake dai ba akan wannan zancen muke magana asalan ba abu na biyu tsare rayuka mai eh, tsare rayuka ba da security ga al'umma na uku tsare dukiya duk abin da zai kai ga lamarin mutane ya rikice a tsaye a ta fashi da makami a ta kisan mutane ba zaman lafiya to wannan shari'a ba ta yadda da a bar halin haka ba dole shugaba ya dau mataki a yi abin da za'a state of emergency ne da menene kar a bar mutane haka kawai su zuru su sa disorder a cikin al'umma ta hanyar zanga-zanga ta hanyar rikici da kone-kone a ce ba mu yadda da kaza ba ba mu yadda da kaza ba to duk shari'a ba ta yadda da wannan ba domin zai haifar da azalunci wanda bai ji ba bai gani ba kuma yana cikin babban haƙƙin shari'a ta tsare mai rauni kar a kashe shi ta tsare wanda bai ji ba bai gani ba bai laifi ba kar a kashe shi wala taqtulu an-nafsa harrama Allahu illa bil haqq bil haqqi shine idan mutum yayi laifi a taɓa shi ko ya kashe wani a kashe shi ko ya bar addini da kuma wanda ya yayi mufarakar jama'a kamar da muka sani a hadisi sannan tsare a zuriya da hankulan mutane da mutuncin mutane wajibi ne a kula da waɗannan to waɗannan matsaloli guda biyar ko shida in ka kalle su baki ɗaya duk abin da zai kai gare su shari'a ta halatta wa shugaba ya sa doka don tsare waɗannan abubuwa ɗin ko da nassi ƙuru-ƙuru a kan wannan dokar bai zo a cikin ƙur'ani ba bai zo a hadisi an gane wani abu? yawwa kullum akwai abin da mukan ba da misali da shi saboda muna rayuwa cikinsa na abin da ya shafi sa alamomi dinnan na titi in mutum yana tafiya a sa hasken wuta in ka ga ja ka tsaya idan ka ga kore ka tafi haka wannan ai babu shi a ƙur'ani babu shi a hadisai to shari'a ta yarda da shi saboda mataki ne da ake bi wajen tsara rayuka kuma wani misali ne ne ne maslaha da aka yi amfani da ita wajen tabbatar da waɗannan wannan ka'idoji da tilas ne shugaba ya ɗauke su Eh, domin inda an bar al'umma kowa ya tunkari inda yake so da motarsa to a rana ɗaya janye motocin da aka yi hatsari ma ya isa aiki a wani gari ko ba ka ballantana a ce a yi zancen rayukan da za a yi hasara zaka wannan tsarawar cewa wanda ya ga ja ya tsaya wanda ya ga kore ya wuce wanda da kafin a samu wannan ci gaban na harkar wutar lantarki kuma dai har yanzu ma shi ma wannan din ba a dauke ba dan adam ne zai tsaya ya ce wannan ku tsaya wannan ku taho da makamancin wannan to bin wannan dokar idan shugaba ya sa a wannan karkashin wannan kashi take na uku mm, na uku cewa ba abu ne da Allah ya umarni da shi ba ba kuma abu ne da Allah ya haramta ba an gane babu umarnin Allah akai babu hannun Allah to a kan wannan me muka faɗa za a yi wajibi ne a yi da'a ga shugaba a kan wannan wajibi in aka ce wajibi ashe idan ka saba me kai ka aikata haramu to ta nan wannan gurin ne mahallin rabin wannan irin matsalolin da aya da muke karantawa in dai kun fahimci yadda zan san yake tafiya domin Allah ne ya kira ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul sai ce wa ulil amri minkum ga Allah ku da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shugabanni ma'ana suma ma shugabanni ai musu da'a kaga idan an samu umarnin shugaba ya dace da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu matsala in aka samu umarnin shugaba ya saba wa na Allah da na manzan Allah me za a yi akwai matsala ko mun faɗi me za a yi ba za a yi ta'a ba to in kuma umarnin da ya bayar bai saba wa na Allah ba an gane babu wani abu da ya gabace shi saboda maslaha ya ce ai kaza saboda zaman lafiya ya ce ai kaza saboda kare rayuka ya ce ai kaza tabbatar da abin da ya shafi ilimi tabbatar da abin da ya shafi tarbiyyar yara duk waɗannan akwai abubuwan maslahohi a cikinsu za ka iya hango wajibcin yin su in ka kalli dalilan shari'ar gaba ɗayansu kamar da muka ambata su ne ne kawa'id kulliya ko da babu nassi akan kowanne fardi min afradi hadhihi al-masail wato akan kowane ɗaya daga cikin waɗannan matsaloli a ware shi da ambato ko da ba a yi wannan ba ka'idojin wannan sun ba da wannan dama kun gane wannan misalin ɗaya to za ku iya buɗe ɗawa cikin sauran misalai za a yi titi a tashi wani daga gidansa ko gonarsa a biya shi ya koma wani wurin daban saboda maslahar al'ummar gari ba za ka ce an zalunce ka ba ba zalunci ba ne shugaba ya ce ka tashi ka koma wani wuri duk da mallakar ka ne to amma an baka wani abu makwafin wannan ko shagon ka a kasuwa ko makamancin wannan duk abin da dai zai ba da kofa a ba da kariya ga al'umma duka to wajibin ka kai da'a ga shugaba in yace a yi kuma in ka ka saba to ka saba wa Allah kun gane wannan abu yawwa a matsayinka na musulmi ake gaya maka wannan ba karka kalli abinda eh, mutane a zamanin yanzu galibi shi ne ma'auninsu su sai to ai waɗannan nasoshin da kuke kawa ko masu karantarwa ah, ya shafi eh, idan ta na ƙubin yawa mutum yawa kada warwarar sai masa yawa shine sai ce ai waɗannan dokokin Allah ya sa a su ne idan shari'ar musulunci ake ma'ana yana so ya halatta wa kansa in ba shari'ar musulunci ake ba kenan yana da dama ya saba waɗannan abubuwan ko da zai kai ga a zub da jini ko da zai kai ga a tada hankali ko da zai kai ga a rasa waɗannan abubuwa guda biyar to in ko malami ne mai hankali to ba zai faɗi wannan ba saboda su waɗannan abubuwa tsare su yana tare da dukkan al'ummar musulmi ko da ƙarƙashin su ko tare da su akwai ma waɗanda ba musulmi ba kun gano wani abu da su waɗannan matsalolin ba sistem suke kallo ba zamantakewar al'umma suke kallo an yi rabin zamantakewar al'ummar ya zama na farko dole sai da shugaba idan ba shugabanci to babu al'umma ko babu duk wani abu na halittar Allah ma babu ba dama ya tafi in babu shugabanci komai ka duba ka ga halittun Allah da Allah maɗauki ya halitta dabbobi je ka je ka gani ka ɗau darasi ka ɗau karatu yadda suke ɗa'a ga shugabansu in ne haka za a gani birai idan tsuntsaye ne a sama suke tafiya za ka ga tsini a gaba da yake nuna maka sauran ba za su wuce shi ba mai ma'anar tsini da yake neman ka kalli shef ɗin yadda suke tafiya yawwa dole akwai wani jagora a cikinsu in bareyi ne in menene zakoki komai akwai mai shugabancinsu ba sa zaɓe ko ka iya cewa akwai juyin mulki saboda mai ƙarfi shi ne mai bitaminin ne za a yi yauwa amma dai ba magana dole babu lokacin da za a ce ba da shugabanci suke tafiya ba to kaga ko ba din aula an ya kuna al'insan da banu adam ya zama su ne suka siffantu da siffar samun shugaba musulunci in kun lura ya yan uwa musulmi ta ɓangaren abin da ya shafi tansisi wato fito da nassi da magana ƙuruƙu a kan sistem na tsari yadda za a bi a yi gwamnati akwai dokoki akwai shari'o'i amma hanyar zaben shugaba in kun kula shari'a ba ta yi ijma'i a kansa ba haka ne yauwa ko akwai babu ijma'i saboda ne domin a shari'ar musulunci shi shugabancin kamar wani abu ne na fitira da dole sai an samar da shi dole sai an samar da shi kuma karka ce me yasa shari'a za ta bar shi ko yaya yanzu misali abin da nake nufi kada wani ya kawo ta fassarar daban bari fito da abin da nake nufi in ka lura a tarihi tsare-tsaren da aka bi na samun shugaba bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi annabi ne manzo ne zaben Allah ne da ya zo rasuwa ishara yayi da tambihi ba nafsi ba wasu malamai suna ga akwai nassi mun tattauna wannan abin hajji sunna wasu malamai na ganin akwai nassi akan abubakar saboda isharar da yi da sanya shi sallah da sauransu da tambayarsa da za a yi kamar da wata tsohuwa ta zo ta tambaye shi ta to na dawo gobe da yake ki ki dawo gobe ta ce in na dawo ban same ka gugun wa waza ne ce je abubakar ma'ana ki je wurin sa abin da kike so ki tambaya akai ko a yi miki hukunci akai zai miki wannan kun ga ishara ce ko akwai waɗannan irin su da yawa shugabantar da shi a abubuwa da yawa kharastu ana wa abubakar wa umar ko sau da yawa ga sanan na fita ni da abubakar da umar to da ya rasu da akwai nassi irin yadda za aka samu nassi akan imani da Allah aka samu nassi akan imani da mala'iku aka samu nassi akan imani da littattafai nassi akan manzanni nassi akan imani da ranar ƙarshe nassi akan imani da ƙaddara da an samu nassi akan wane shine shugaba bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda damuwar mutane da wannan mas'alar damuwar mutane a wancan lokacin da kowane lokaci damuwarsu da littattafan baya ta kai damuwarsu da magana shugabanci ba ta kai ba kun gane abu to amma an yi nassi akan maganar imani da littattafan baya duk da ba aiki muke da su ba amma ba a yi nassi akan wannan matsala ta yadda za a zaɓi shugaba ba kun gane wannan abu to me yasa hikimar Allah cikin wannan ita ce a nuna wa mutane shugaba kowane ne shugaba babban abin da ake so ya bi tsarin da Allah ya ɗora wa mutane kada ya ji cewa shi ne mai halattawa shi ne mai haramtawa kun gane wani abin kada a yi rabin abin da shi shaksinsa in akwai wanda za a yi rabin abin da shaksinsa to shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna gane ne mai nake nufi da rabin abin da shaksinsa yauwa abinda wanda za a hada lamarin gaba ɗaya a hada shi da shi kansa da rayuwarsa da matsayinsa to ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to musulunci ya zo nan gaba a sami mutanen da in an hada shugabancin da su za su rika aikata abubuwan da shari'ar ba ta yarda da su ba to zai ja a soki addinin ko makamancin wannan irin don haka a bar su a matsayin su ma za a yi musu hukunci al'ummar ma za a yi mata hukunci to wannan shi ya yafi sauƙi. kun gane wannan abu malamai a cikin littattafan eh, da suke magana akan a siyasar shari'iyya sun yi ishara zuwa ga waɗannan maslahohin al'aka, sulfaniya na almawar almawardi malamin ibn taymiya a siyasar shari'iyya da makamantan waɗannan maganganu za ku ga sun yi gani hakanan malam ibn taymiya a cikin minhajis sunna hakikan cewa da a suke yi cewa ai a hankalce wajibi ne Allah ya aiko shugaba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam tunda kuwa ba mu ga nassi ƙuru'uru al'umma ta karɓa ba to lalle sahabbai ne suka yi zalunci suka ɓoye maimakon su ce ba a yi nassin ba an bar abin haka Dan a jarrabi mutane sai suka tuhumi sahabbai har suka kafarta su saboda su a ganin su girman matsalar imamar ta fi karfin a ce an yi watsi da ita to kuma Allah ba watsi da matsalar imama ba ba watsi da ita ba tana nan a matsayin abu mai muhimmanci kuma duk da ba ginshiƙi ne daga cikin ginshikan addinin musulunci ba amma saboda Allah ya sani manzon Allah sana ya sani wannan maslaha ce tartabitu bin nasi wujudan wa adam in dai da mutane to akwai shugabanci in ba mutane ne to babu zancen shugabanci me yasa lokacin da ya kira aisha radiyallahu anha ce ta kira sayyidina abubakar babanta da dan uwanta abdurrahman su zo zai rubuta musu takarda kafin su zai ce bari ma domin na san wa ya'ba wal mu'minuna illa abubakar na san da Allah da muminai ba ma za su yarda da kowa ba sai abubakar wannan menene ishara ne zuwa ga wannan tsari na fitriyar samar da shugaban cewa ko ma me dai za a samu shugaba kun gane ne nake nufi a nan shi sa in kun ga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wannan isharar ta hanyar haka aka je aka tattauna uh, sadifatu da nisa idan aka tattauna uh, yayin da ba wai mutum aka yi aka yi shawara ba ko a je a yi mulki kamar da shi a suke tsara wa mutane wannan ƙaryar mutanen madina al'ansar su ne suka haɗu ba su kira muhajiruna ba suka ce cin da dai shugaban nan namu baƙonmu ne mu muka ba shi wurin zama to a cikin mu ya kamata a samu shugaban da zai ci gaba da waɗannan al'amura da wannan labari ya je gun abubakar a lokacin ana wanke manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to kuma dama shi wanka da kafa ne yan uwan mutum na kusa da a jini su suke ɗaukar nauyi kowa ma haka ake masa dama yan uwansa na jini ne suke yanzu kun ga tun daga yan cikin gida ga abbas yana nan baffan manzan allah sallallahu alaihi ga aliyu yana nan su suka fi cancanta da su yi su ne ba wai su abubakar da umar din sun gudu sun yi ba ne saboda ba sa son annabi in ji yan shi'a suna gefe waɗanda suka fi cancanta suna yi to sai labarin nan ya zo da labarin ya zo ga abin da yake faruwa shine sayyidina abubakar ya ce wa umar da abu ubai da tabbin jarra. ku zo mu je mu dakatar da al'ansar kada su yi abin da zai haifar da wata damuwa yaya ana cikin wannan abu ba a gama ba ku zo ku da wannan to shine suka je kuma sai abin ya juye garin tattauna tun da lissafin falala ne wane ne ya fi falala kuma a tattalin abubakar ya kawo hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan abun a cikin qurayshawa ce Al'anka ba qurayshawa ba ne kaga kenan sun fita to me za a yi sai na abubakar yana so ya ce ga umar nan shi ya fi cancanta ko abu ubaida. umar ko ya daje ya ce a'a kai ne kake mana sallah kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai ya saba gabatarwa kai kaza kai kaza kai kaza shi ke nan fa shi ne abin da ya faru shi ya sa har sayyidina Umar yake cewa bai'ar da aka yi wa sayyidina Abubakar kanat faltatan wa qallahu sharraha falta ce ko ibn Abbas kai ibn Abbas ne ko ke faɗi yau ko Umar ko ibn Abbas yace falta nan ce falta wani abu ne lokaci guda kawai ya faru ba tare da kinki ba ba tare da tsari ba Allah maɗaukaki ya tsare mutane sharrinta ma'ana abin da zai iya haihuwa sakamakon da na ɓaci Allah ya tsare ba a yi komai ba kaga wanda suke nan ne suka ba da labari wannan shine yadda sai na abubakar ya zo ya zama shugaba an gane yanzu inda da nafsi na system na yadda za a yi sau a taro jama'ar gari ku zo ku yi layi a yattin ko ku zo ku ƙuri'a da sauransu da an yi wannan ciki na zama mana tsari an fahimci wannan to akwai hikimar Allah wajen barin abun ba a yi haka ba aka zo bayan lokacin da sai na abubakar zai rasu shi kuma ya yi ijtihadinsa ya zaɓi sayyidina umar yace ni umar na ga ya fi dacewa ya zama shugaban ku har su talha suna cewa ka ka ka zaban mana mutum mai zafin zuciya yace in an je gaban ubangiji ku ce ni ne na sa muku umar umar da rasuwar ta zo shi kuma yayi kun ga mun ga hanya nawa aka yanzu biyu sayyidina umar ya zo rasuwa shi kuma ha shura sai sanya ta shura menene shura ya zaɓi mutum guda nawa shida dawa dawa da Usman da Aliyu da Abdurrahman bin Auf da Sa'ad bin Abi Waqqas da Talha da Zubair su shida sai ce ku waɗannan ku je ku tattauna a tsakaninku kowa a cikin ku ya cancanta ya zama shi shugaba daga duk wanda kuka yadda kun ganin shi ne zaɓi mutum shidan ya tattare shugabancin a cikinsu ba cewa yi ku je ku tara mutanen gari a cikin ku su zaɓa ba shine ya zaɓa kaga zaɓinsa shi ma kusa yake irin da na abubakar da ya yi masa amma shi ya buɗaɗa abin ne cikin mutum shida sai tura ya haɗa da ɗansa abdullahi abdullahi ibn umar yake ga abdullahi nan ya taya ko wajen zaɓe amma ban da shi a ciki ban da shi a ciki to sai aka haɗu kun san kuma da wannan ta ƙare me aka yi a ciki talha ya bari zubair shi ma ya bari ko sa'ad bin abi waqqas ya bari abdurrahman bin auf ya bari saura mutum biyu usman da aliyu me ya faru abdurrahman bin auf ya zagaya ya bi sahabbai ya shawarce su me kuke gani wa za ku zaɓa a cikinsu to sanin shi ma malamai suna kawo sai su ce to wannan yi maka ishara zuwa ga maganar ahlul halli wal aqdi tintiba da neman shawara har a kai ga zaben shugaba in na farko ya zama an yi irsali ko ishara shine na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi Abubakar Abubakar yayi tansisi ko kaga ita ma hanya ce Sai Umar shi kuma ne ne shura ya batta a yi shawara to a cikin tsarin shuran kuma aka samu wannan harka ta tuntuɓa wanda abdurrahman bin auf ya yi wanda kuma duk takmili ne na wannan aka zo kuma bayan rasuwar sayyidina umar lokacin kai da bayan sayyidina usman me ya faru yan tawaye ne suka zo suka kashe shi wanda shi kuma shi ne tawayen farko da aka yi tarihin musulunci juyin mulki Da farko shi kuma wannan ne ba ya suka yi da wannan biyu mulki nan ya kamata kai kallo me matsayin sahabbai dangane da wannan abu an shamace su ne ba su tsammani ba cewa waɗannan mutane da suka shigo daga garuruwa daban-daban misira da iraki da sauransu za su zo su kashe na usman sahabbai suna madina ba su tsammanin abin haka sun ɗauka kawai irin zanga-zanga ce ta bayanin matsayi su faɗi cewa ba su yarda da kaza ba ba su yarda da kaza ba kuma sannan sun kai ƙoƙarin su tsare sayyidina usman kar a taɓa shi shi da kansa ya ce kar a zubda jinin kowa shi ya hana sahabban ɗaukar mataki kaga da ya ba su dama da sun yi maganin waɗancan wannan ya nuna maka ba za a kafa hujja da wannan a matsayin yarda da juyin mulki amma kuma idan mai juyin mulkin ya hau inda ya tabbata an yi ya fi kowa ƙarfi to da a ci gaba da faɗa da shi ana zub da jini malamai suka ce a karɓi shugabancin nasa saboda ya fi kowa ƙarfi sai zama shi ne shugaban da za a yi wada'a kunga farkon dai mene ya bi ya zama cewa yana shari'a ta Allah yana gudanar da rayuwar mutane mun yi abubuwa eh, tsari iri nawa yanzu tsare-tsare in ka bi su sun kai kimanin guda shida da irin wannan tattaunawar da ta'ayini da tanfisi da shura da sauransu duk hanyoyi kuma duka malaman musulunci sun zartar da su sun ce wanda duk ya hau shugabanci ta hanyar su ya halatta a yi masa da'a wannan ya nuna maka musulunci ko in ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma sahabbai da tabi'ai da sauran malamai min suka fifita suka a kan wannan matsala ta shugabanci ita ce a lura da maslahar zamantakewar al'umma ƙarƙashin kariya ga waɗancan abubuwa guda biyar duk abin da zai sa al'umma ta haɗa kanta ta zauna lafiya to shine aula da a shiga rikici shi yasa ai kun ga suka kafa hujjoji da yawa da hadisai da suka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman hadisin da muka fara ambata sa ba mu kare shi ba da sahabbai suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi waɗannan shugabanni in sun zo da kace za su zo suna aikata wani abu mai kyau suna aikata munanan kuma abubuwa da suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afala nunabibuhum ba ma oke su ba me yaƙi da su me musu tawaye me yake ƙalala yace kan ku yi kaga dai ashe kenan tawaye ga shugabanni tana nan ƙarƙashin wannan laɗin ta manzon Allah sallallahu babu mai canza ta tun da yace laɗin nan to ita ce hukunci har kiyama ta tashi haramun ne yin wannan tawaye amma a ƙarshe sai ce illa an tarau kufran bawaha fi lakum min Allah burhan sai idan kun ga kafirci bawahan zahiran wadihan la yatahammalu ta'wilan kafircin zahiri kuru-kuru ba ya ɗaukar wata fassara to in an same shi to shi ne a nan ya halatta ya halatta a yi ne a tumɓuke shugaba to shi ma daga baya duka malamai lura da wannan abubuwa da suka faru a zamanin wasu da aka yi ƙoƙarin ture su ɗin wasu an ci nasara wasu ba a ci nasara ba da irin yadda aka zub da jini a tarihin musulunci akan irin wannan تقرر عند أهل السنة تحريم هذه المسألة مسألة بن أبو بكر sai daga ba ahlus sunna suka tsaya akan cewa gaskiya haramta wannan abu shine wajibi musamman kuma ga nasoshi sun tabbatar sai yasa malamai sukan ce ko da kun ga kafirci bawahan to dole da sharaɗin mene al-qudra sai kuna da qudra qudra ta ya zama kuɗin kuna da iko in kuna da ikon za ku iya tumbuke kuma ku ci gaba da samun zaman lafiyar to wannan sai a yi ku ga ce dai abun ba barinsa aka yi haka ba domin in an bar shi haka to za a samu fauba to ba za a samu kuma zaman lafiya an fahimci wannan zancen haka akwai maslaha akwai alherai da yawa na sukutin shari'a akan wasu masaloli a bar su a matsayin masail na istihadi saboda me kada a yi rabin addinin musulunci ya koma shafsin wani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta kun fahimci wannan abu to zantuttukan dai akan wannan matsala suna da yawa nakan uh, faɗi wannan abu da ɗan zirfinsa ko faɗinsa ne ba don komai ba sai don mu rika fahimtar maganganun malamai da aka gina a baya to ba an gina su ne ba don son zuciya ba ba don ba da kariya ga azzalumai ba ba kuma don tsoro ba jiya ma na ambaci wannan Allah ka an fahimta waɗannan matsalolin yan uwa musulmi ina so ba mu shawara a kansu musamman ta bangaren abin da ya shafi na san kowa ya ji wata matsala zai ce yana da tambaya akan kaza akan kaza yana daga cikin abubuwan da ko matsalolin da suke da ka'idoji da malamai suka sanya mana manyan malamanmu a wannan zamanin musamman lura da irin yadda waɗannan matsalolin su suka kai ga tashin hankali a wasu ƙasashe to a irin wannan matsalolin malamai suna cewa ba kowanne malami ne ke ba da fatawa a kan irin wannan misalin domin tana buƙatar hange mai zurfi ba iya hadda mai zurfi ba da hadda mai zurfi mai yawa da karatu mai faɗi da bin tarihi da ihata da nusus da kuma khibra ta rayuwa da bin fatawoyin malamai a zamanin da aka samu matsalolin irin waɗannan domin in ka bar waɗannan matsalolin a hannun alghir samarin da ba su nuna ba ilimin da bai kammala ba ilimin da bai cika ba sannan kuma ba fibra doguwa ta rayuwa experience din dan karami ne exposure yar karama abin da ya fahimta iya tsokin wuraren da yake magana to ana samun matsaloli da yawa da za su rikita al'umma kuma wannan matsaloli ne da ta ta'allaku bi masirin umma ta ta'allaku bi mada bi masirin umma makomar al'umma tana da alaka da shi abu ne da za a zubda jini a kansa abu ne da za a ce ku fito a yi fito na fito ku fito a yi zanga-zanga ku fito uwar yaro ya leko ya ce ina zuwa in an jima an zo an kawo mata gawarsa gari ya rikice kone-kone tashin hankali asibitoci an rufe kasuwanni an tashi ba masallaci ba kasuwa ba komai to matsalar da take da alaka da wannan ba kowane malami ne kawai a sa zai bada fatawa akan irin wannan masalolin ba suna buƙatar hankula da yawa ilmomi da yawa sai sa yake da muhimmanci akan waɗannan masaloli duk yadda ba ma so ko samari zan ce da yawa ba sa son zantuka irin wannan to ana buƙatar lalle a koma zuwa ga manyan malamai manyan malamai an gane wannan zancen insha Allah to Allah samu dace emotion baya aiki eh emotion baya aiki akan wannan amma kuma ba kira ake na a saba wa nasoshi ba dole a tafi da nasoshi dole kuma a tafi da maslahar al'umma amma kuma ba tafiya za a yi tafiyar da za a ajiye nassi a ƙasa kwata-kwata ba a aiki shi ba kawai a barin mutane da maslahar wani mutum ya zama cewa shi kadai shi zai karrara a malamai su haɗu su tattauna su gani ga fatawoyi nan dai duk mutumin da ke son mafita akan waɗannan matsaloli malamai sun bayar a zamanin yanzu kuma da suka rayu a wannan fitintunu da aka yi a zamanin yanzu yan shekaru talatin zuwa yanzu an yi fitintunu a ƙasashe da yawa kuma an ga irin yadda malamai suka ba da fatawa to malamai da ɗaliban ilimi ina ba da shawara su rika komawa kan irin waɗannan fatawoyin na manya-manyan malamai da suka rayu wasu farko-farkon wannan fitintunun ba da mutane da al'ummar zamani suka yi ijima'i akan tsayuwarsu akan sai irin Sheikh bin Baz malam usaimin malam albani muhammad nasiruddin kenan al-albani waɗannan mutum uku allah maɗauki ya bar mana su kyauta duk da ya ɗauke su ya ɗauke su dab da lokacin da manya-manyan fitinin nan za su auku amma fatawoyinsu sun taimaka wajen kwantar da waɗannan fitintunu kuma har zuwa yau to a koma a gani saboda me na farko sun yi exemplifying rayuwa da aka gani ta malami da zamansa da hukuma sun yi rayuwa ta malamin da an yadda da shi ba a ƙasarsa kawai ba a duniya ana aiko masa fatawoyi fatawoyin da suka bayar akan matsaloli irin wannan da suka auko algeria musamman algeria ku je ku karanta tarihin algeria musamman 92 3 waɗannan lokutan fitintunin da suka auku da irin yadda aka shigo wa mutanen algeria da yadda samari suka ruɗe wasu ma sun ɗauka fatawoyin malamai ne suka halatta musu yi wannan fito na fito da gwamnati aka zo aka aikata abin da sai da aka yi nadama a kansa wasu daga cikinsu da yake tsammani suka yi wannan ita ce hanya sai da aka rika samun fatawoyi na sauke na sheikh bin baz na malam usaini na malam albani a kaset ana sawa a kan lasifika a unguwa-unguwa mutane suna ji samari da suka tafi suka yi hijira suka kafarta mutane suka hau kan dutse suka rika sakkowa suka ce wallahi sun dauka abin da suke kai na farko shine fatawar waɗannan malaman sai da suka ji sautin su da kansu sun ce ashe wannan hanyar ba daidai ba ce don haka waɗannan mas'alolin. ba matsaloli ne da za ka bari a ruɗa a kansu ba kana kan asali na musulunci na gaske wanda aka gina shi a kan ƙur'ani da hadisai da fahimtar sahabbai to karka bari a kawar da kai daga kanka ba tare da nassoshi uru-uru da kuma bayanai masu gamsarwa na ilimi daga malamai na Allah ba ina fata kun gane wannan to yake cewa mun tsaya inda yake cewa wa humul wulatu ko yawa wa humul wulatu ala nasi min al umara'i wal hukami wal muftin nan ne muka tsaya sai ce fa innahu la yastaqimu lin nasi amru dinihim wa dunyahum illa bi ta'atihim wa lin qiyadi lahum su waɗannan shugabanni addinin mutane lamarin addinin mutane da lamarin duniyarsu da lahirarsu ba zai tsayu ba ya miƙe sai da da'a gare su sai kuma da jawuwa zuwa gare su wannan da'ar gare su da'atan lillah ana yin hakan ne da'atan lillahi dan da'a ga Allah wa raghbatan fi ma indahu da kuma kwadayin abin da ke tare da Allah ba wurin Allah na lada walakin bi sharti Allah ya'muru bi ma'siyah bi ma'siyatillah amma da sharadin kada shugabannin nan su yi umarni da saban Allah kun ga dai wannan yana nuna maka asalin addinin musulunci shine ne da'a ga Allah da'a ga Allah shine asali da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maslaha da wa mafsada sun karrara wannan hukuncin da Allah ya yi wanda kun ga kuma kenan a shi ma bangare ne na hukuncin Allah cewa wa ulil amri minkum domin Allah din shine ya faɗa a nan yayi idafan nan wa ulil amri minkum inda bari aka yi aka ce malaman tafsiri ne suka izafar wannan izafar daga baya ba nassin qur'ani bane da an samu matsala ko ba ka bane amma Allah ne yayi nassi cewa lalle ai da'a ga shugabanni wani baya so ya ji wannan lafazin sai ji haka kamar ana halatta wa mutane ne eh, kawai ko ana danne wuyan mutane saboda wani yayi yi karance-karance ya karanta musamman irin waɗanda suka yi jami'o'i a shekarun baya 70s eh, early 70s da kuma mid and eh, abin nan ƙarshen dai 70s da farkon 80s wanda suka yi jami'o'i a nan za ku ga an riga an yi eh, compartmentalizing kwakwalen mutane a lokacin a cikin jami'o'i ko ka zama ɗan gurguzu ko ka zama ɗan jami'o'i ko wannan kofar ta haifar da wanda yake son fahimtar abu ta hanyar addini to ba shi da wata hanya kuma sai bu burada shi ya haifar da aka samu waɗansu musulmun suka samu abin da suka samu na suka ribaci adadin da suka ribata na ɗalibai an fahimta duk da ba akwai wasu abubuwan ba iya wannan ba da suka haifar da abubuwan da suka auku amma abin da nake so in kai gare shi Wani suke karatu a wancan lokaci za ka ji kullum suna faɗar ana koyar da su sistem na gwamnati kalmomin duk abin nan shugabancin da aka gina shi akan addini sai ka ji suna kiransa ne theocracy ko theocracy wato shugabanci ne na addini wai wani ilahi ne wani abun bauta ne a sama kawai shi zai zo ya ce ga yadda za ku rika rayuwa su kuma sun da dama galibi ana gina su a kan addinin ma ba gaskiya ba ne ma Allah ma ba gaskiya ba ne duk ƙarya ne to sai ka ga an kyamaci wannan kalma ta theocracy shugabancin mutane da sunan addini sai zama abin kyama a gun yan boko kuna fahimtar wannan zancen yawwa haka nan abin da ya shafi dama akwai abin nan dictatorship da manta wannan totalitarian shugabanci sai ka ji wannan kalmomin ana dunkulo su kuma ana sa kyamar irin waɗannan kalmomi a zuciyar samari ko ba ka bane sai a sanya su sha'awar iya ko western democracy ko kuma abin nan eastern socialism ko communism shi kenan samari mafi yawa abin da suka taso da shi kenan shi sa har za ka ga ɗalibi za a zaune da shi ana tambayar sa ya gama digiri kai capitalist ne ko socialist sai zama kenan ashe ba wani abu da za a yi in ba waɗannan abubuwan guda biyu ba ko ku tambayi yayyanku da iyayenku da suka yi karatu a wancan zamani za su ba ku labarin yadda abubuwan suke da kuma eh, yadda muka fito aka samu muka jama'a suka samu kansu a irin wannan yanayi to amma in aka koma aka yi karatu aka karanci musulunci yadda ya kamata aka fahimce shi yadda ya kamata to za ka ga cewa babu tsari mai adalci irin tsarin musulunci matsalar da ya samu ita ce ko in ce matsalar da samarinmu suka samu a duniya ko ina ita ce samun rubuce-rubucen da suke representing musulunci na gaske da aka gina su akan aƙida da fahimta mai kyau ta magabata amma an gina su a kan ra'ayoyin da suka tasirantu da ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarori biyu ko uku a cikin jami'o'i a wancan lokaci su suka gina ƙwaƙwalan waɗanda suka zo da tallan musulunci su ma sai ya zama cewa sun tasirantu harkokin aƙida ba su da muhimmanci a wurin masu irin wannan kallo har abin da ya shafi imani ba a bashi da abin da ya shafi eh, tauhidi abin da ya shafi yaƙi da shirka yaƙi da bid'a duk ba shi da tasiri a gun masu irin tallan musulunci a wancan lokaci babban abin da ya dame su a kafa gwamnatin in an kafa gwamnatin sannan a tsarkake abin da ke cikin musulmi wannan kuma shi ya haifar da aka yi wajen mahanga wajen manufa wajen mataki da kuma yadda ya kamata a samu gyaran na hakika saboda me an kaucewa hanyar annabawa hanyar annaba tana buƙatar mai tana buƙatar haƙuri in kana da gaggawar sai ka ga result yau ko gobe to shi shikenan ka riga ka jama kanka matsala ba za ka gani ba nan ne kowa yana san abubuwa su gyaru mulki ya gyaru kasuwanci ya gyaru jagoranci ya gyaru adalci da amana su tsayu kowa yana son wannan duk al'ummar musulmi amma yadda za mu kai gare shi ya fi komai wahala yanzu in aka ce ɗaya daga cikinku ba ni ba samu wani da ƙaƙuri a ce zo ka zama shugaban najeriya yanzu mai san addini ko a ce malami ta a ce to ta idan zai faro hmm? yanzu ka malami ne fama da yan uwansa malamai ma ya ishe shi ko da farko haka ne kar a zo zancen fama da waɗanda suka saba masa a fahimta fama da waɗanda suka saba masa a zaman gari fama da waɗanda suka saba masa a jiharsu fama da waɗanda suka saba masa a ƙasa fama da waɗanda suka saba masa a addini a ƙasar ta ina zai faro kuma wasu al'umma zai fara gyarawa ku duba ne ku ga mu yanzu da muke zama hmm? menene abin da muka iya gyara shi 15% ban kai mu 50 ba ballantana 75% ballantana a ce an cika waye a cikinmu wanda irin wannan amanar har yanzu bai wuce a jarrabe shi a cikinta ba tsarkin zuciyar da tsarkin aƙidar da sauransu a ina suke a cikin al'umma wannan magana ta malamai da suke cewa kamata kunu yi walla alaikum ba maganar banza ba ce ba maganar shirme ba ce magana ce da malamai ne suka karrara ta ko da ba hadisi ba ne ba maganar banza ba ce magana ce ta gaske ba kuma ai cewa aka yi kamata kunu yun takabu lakum ba ba haka ake nufi ba ne daga Allah tsari ne daga Allah a irin ku ake sa to ba ka ba daga ina za a je a samu muku ai kuɗin ne irin kuɗin ake ɗauka bal a cikin akan samu ma wanda eh, duk kun fi shi akan samu kuma wanda ya ma fi ku to amma dai a cikin ku yake da tsarin irin naku da tunani irin naku ta haka eh, gaskiya maganan nan da malaman nan duk yadda waɗanda suka saba wannan tunanin suke jin zafi ba sa son ma a faɗa da sauransu abubuwan nan matakan nan da manyan malaman nan namu na wannan zamanin suka tafi a kansa sun shek bin ba malam usaimin malam muhammad nasiru bin albani na a zo a samu al'umma a yi musu tarbiyya a yi musu tasfiya tasfiyar ana nufin na ulumin addini ba wai ana nufin a gyara addinin ba addini a gyare yake amma tasfiyar ulum daga al-ahadithu dha'ifa wa ma nusiba ila ad-dini mimma laysa min ad-dini da kuma bidi'o'i a yaƙe su a gyara mutane daga shirka a koma tarbiyya a tsarkake mutane to wannan dangane da malamai dai wannan shine babban aikinsu kuma wallahi in suka tsaya kan wannan aikin za ku yi mamakin irin taimakon da za su samu daga Allah za su samu taimako kuma in kun lura wannan aikin a zamanin yanzu ya fi haifar mana da nasara irin ayyukan da aka fara su aka ruguza mana su aka kashe mana 'ya'ya ku duba ku gani zaman lafiyan da aka samu a shekarun nan a Najeriya nasarar da ya haifar a abubuwa da yawa ai suna da yawa in aka bi hanyar zaman lafiyar da ilmantarwar da karantarwar da tarbiyyar da tafsiyar sai ka ga nasarar da za a samu kai baka san ma iyakarta ba mun samu cin nasara a zamanin yanzu cin nasara wallahi mai yawa ta hanyoyin isar da mu zuwa ga waɗanda da ba mu isa ma mu isar da mu zuwa gare su mutane da yawa za su nutsu su saurara su ji su ce la ashe ma abun aka yake wani ya ce ah, ai daga yau ya daina kaza wanda da yake yi wanda kai baka ma san shi ba ba a gaban ka yayi ba amma Allah can ya san da shi to kuma an samu gyara ta hanyar sa sakamakon waɗannan abubuwa wannan alheri ne ko ba alheri in zanga zanga ake da ɗaukar makami to da yanzu ina malaman suke yanzu an karkashe su an karkashe su an gidajen gidajensu domin waɗanda ba sa son su su za su shigo cikin zanga-zangar sai su amfani da zanga-zanga shi kenan sai a ce yau ai malam wani ta rutsa da shi shi kenan sai a zo masallaci gobe ba karatu jibi ba karatu shekara guda ba karatu ba shiriya ba nusarwa ba faɗakarwa ba ƙur'ani ba ne wannan ita ce hikimar waɗannan malamai da suke faɗin irin waɗannan maganganu cewa a yi haƙuri a ɗau mataki na ilmantarwa na gyaran zukata da yin haƙuri da tasfiya da tarbiyya da sauransu wannan shi ne manhajin ba wani abu bane a ciki kamar na faɗa ba goyon bayan zalunci ne ko ba kuma ne ba tsoro ba ne? ba kuma kwaɗayi bane amma menene ƙoƙarin gyara ne akan minhajin nubuwa Allah ba da nasara na muji da to bari mu gani da ya ce na walakin da an la ya amuru bi ma'asiyatin ko fa in amaru bi dalika fala ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatin khaliqin in sun yi umarni da saban Allah to ba a da'a idan a cikin saban